Tuni dai har an riga an yi ma wannan ƙudurin doka karatu na farko a majalisar dattawan, saɓanin yadda aka yi ta fatali da shi a can baya, saboda harkar tsaro da ta tsananta. A nashi jawabi a lokacin da yake ganawa da manema labarai, shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan, Sanata Ahmed Lawan, ya ce akwai abin dubawa kafin a ci gaba da aiki akan wannan ƙudurin dokar. ya kamata mu duba dalili ko dalilai da suka sa jami'an tsaronmu ko kuma kafofinmu na tsaro ba sa iya hana irin kashe-kashe da ake yi shin ma'aikata ne ba mu da su wadatattu ko kayan aiki ne babu ko kuma training ne ba kware ba ko kuma a'a mu kanmu 'yan najeriya 'yan ƙasa ba ma taimakawa jami'an tsaron nan da irin labari da ya kamata a basu ko kuma haɗin kan ne 'yan ƙasa mu ya yi ƙaranci duk da cewa yawancin 'yan majalisar sun nuna goyon baya Amma sanatan da ke wakiltar zamfara ta tsakiya Kabiru Garba Marafa ya nuna bambancin ra'ayi inda ya bayani kamar haka. Ni ban yadda da wannan tsari ba, kuma ina kira musamman ga mutanen arewa su tsaya su dubi wannan kuduri da kyau kuma su yi ma 'yan majalisar su magana da kakkausan murya cewa ba su yadda da wannan tsari ba idan abin da ake so ake na mu koma sarautunmu na gargajiya mana yadda muka hito da so ya kamata a tsaya a duba wannan magana kuma a tabbatar da me ake nuhi da ita kamin a yi ta amma mai magana da yawon majalisar dattawan aliyu sabba abdullahi ya ce an taɓa yi a baya kuma an ga alfanunsa ana kyautata tsammani in har za a yi gaskiya ga waɗanda za su iya yi saboda amincewa da shi zai zo ne da watan bukatan cewa sai idan jiha tana da ƙarfi na yin haka ba wai ya zama wajibi ne kowa ya ce dole sai ya yi ba waɗanda suka gamsu da na tarayya su yi ko kuma abin da ake nuhi shine a'a wayannan za a kayyada musu irin abun da za su iya kula da shi in ya wuce haka nan sai a kira 'yan sandan tarayya abin da mutane ke nuni kenan A nashi nazarin kwararre a harkar tsaro Kabiru Adamu ya yi tsokaci. A nawa hasashen ma na jihohin zai fi na tarayyar muni. Dalili ko a matsayin tarayya ana sa ido ana kuma kokawa idan an samu matsaloli. To yanayi na yadda na jihohin mu suke shi shugaba misali gwamna idan ya mamaye wuraren kuma ya bayar da umarni da wuya a samu wani zai ce mishi kala dalili ko ɗan wadda tsarin da za a ce za fito da shi har dai misali a yi shi bisa ga shi tsari wanda ainihin ita hukumar 'yan sandan najeriya take da shi wato ma'ana a ɗauko wadda take tarayya a zo a kusan rubanya shi a jihohi an rubanya matsalar kenan don shi inda matsalar take tsarin ne ke da matsala to in har ba wai an gyara tsarin ba to aka je aka rubanya shi a jihohi wanda ke faruwa a tarayya shi zai je faru a jihohi Wasu na ganin wannan dokar za ta ba gwamnoni damar iko da 'yan sandan jihohinsu, saboda haka da alamu za su tabbatar da harkar tsaro, domin a rage yawan kashe-kashe da ake yi babu gaira babu dalili. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.